Sun ɗan jima a haka kafin ya ce, Na ƙara, ko za ki je ki ci abincin. Turo baki ta yi tana hararansa, ta ture sa daga kanta ta zamo a kan gadon. Murmushin ɓoye Usman yayi yana jin wasai yau, don Allah kaɗai san irin farin cikin da yake ciki. Abincin ta ja wanda yake kan tire, duk ya huce ya yi sanyi. Haka ta haɗuɗɗurawa har ta cinye duka, ti ɗin ma ya yi sanyi haka ta shanye shi. Usman ya miƙe ya ɗauki kayansa ya fita yana faɗin rigimammiya kawai. A zuciyarsa Wajen da Tafarida ya je, ya ce mata ta je ta duba ta. Bayan da Tafarida ta duba ta, ta rubuta mata wasu magunguna da allurai, ta ce a siyo wuya yanzu nan. Usman ne ya je siyowa, kafin ya dawo mahabuba ta zo. Nan take gaya wuya, Usman ya ɗauki hayan wata, za ta zana mata fefa, zai biya. Ita dai wuya bata ce kanzil ba, har Usman ya dawo aka mata allurai, ta sha magani aka ɗora mata ruwa. Bacci ne ya sake gaba da ita. Ko da mahabuba ta tafi bata sani ba, bata farka ba sai goman dare. Ba laifi jikin nata da sauki. Ta yi wanka, ta yi sallah, Usman ya sake bata abinci. Ta ci, ta sha magani, ta koma bacci. Kwananta biyar tana jinya kafin ta warware. A kwana biyar ɗinnan nan tana ganin tattali, kulawa, ta rairaya a wajen Usman. Ga wani tsadaddin soyayya wanda yake nuna mata. Ita kuwa duk abin da yake mata ta kasa jin komai a ranta a game da shi. Don har yanzu ba ta sake masa fiska, ba ta masa magana. Hakan ba wai baya damunsa bane ba, yana damunsa a ransa. Kawai da ya saka a ransa, a hankali za ta ware su yi zaman lafiya. Bayan sati biyu, yau ake sallaman Yusra daga asibiti. Tana tunanin abin da za ta yi badawiya na ƙarshe a cewanta. Ana jibi Usman zai koma aiki don hutun sati uku ya rubuta. Ita ko wuya har ta koma school sun zana jarrabawa. Sun gama jiya sakamako kawai suke jira. Ko fefa ɗaya bata rasa ba a wannan satin da bata je ba. Don Usman ya sa an rubuta mata. Ta ji daɗin hakan Amma rigima da kulafuci wanda suke addabanta sun hana ta masa godiya, bai ta nuna masa ta ji daɗin hakan. Shi kuwa Usman duk abin da zai mata a yanzu, yana yin sa ne cikin soyayya da ƙauna da kulawa. Kwana kuwa yanzu a sa take kwana, dole shi koma ɗakin ta Rashin arziki take shukawa son ranta Usman yana jurewa, duk da a yanzu bakin rashin kunya ya mutu babu tsiwa. Zaune ya same ta a cikin ɗaki tana danna waya, zama ya kusa da ita ya ce mata, Wiya, ina so zan yi magana da ke. amma idan zan iya cin albarkacin aure na na samu lokacin ki dan ya san idan ba hakan ya ce mata ba ba lalle ne ta saurare shi ba bata ce masa ka ba amma ta ajiye wayar ta koma wasa da yatsun hannunta dan tun daga wannan rana da ya rafke ta ta san waye shi ko kuma in ce ya san wace ce ita daga wannan lokaci take shakkan Usman gami da tsoronsa da kunyansa idan kuwa tana waje idan ya zo ba ta ɗaukan kanta ta kalle sa bar ta dai da haɗe fiska ta koma tamkar kurma yatsun nata da take wasa da su ya riƙe a hankali yana matsawa ta limshe ido. A hankali ta zare hannunta, tana shirin matsawa ya yi saurin riƙe mata ƙugu. wuya musamman saboda ke na ɗauki hutun sati uku a ofis. Jibi zan koma aiki, amma baki ce min komai ba. Baki ce min kin karɓe ni a matsayin mijinki ba. Na san a zaman da muka yi da ke, za ki gane ina son ki. To me yasa ba ki karɓe ni ba? Mu canja mu ta zama abin sha'awa ga mutane. Dan Allah, ba dan ni ba. Ki karɓe ni a matsayin mijinki. Idan har baki so na dinga kusantar ki a matsayin matata duk na amince. Na amince. Abin da nake so da ke shine ki saki jiki da ni mu dinga nishaɗi wasa da dariya irin ta mata da miji. Dan na san baki sanya nake ba. Baki sanya nake wasa da dariya ba. Baki sani ba. Ina son ki bani dama nuna miki filis. Ya haɗa hannuwansa guda biyu alamun roƙo. Sake yin ƙasa ta yi da kanta. Hawaye na ziraro mata idanunta ta yi saurin mayarwa. Ganin ya mata magana ta yi masa shiru ya sake cewa. Badawiya, na saduda, na watsar da yaran wasana. Kin ce duk wanda ya gaji ya watsar za a yi zaman lafiya. Shin wannan zaman lafiyan yana nan? Za ta tabbata a mu ni da ke? Ya faɗa yana ware mata hannu. Tashi ta yi ta juya masa baya. Shi ma tashin ya yi zai fita a ɗakin. Har ya kai bakin kofa ya tsaya ya juya ya kalle ta sannan ya ce, Zan jira ki, zan jira, zan jira ki badawiya har izuwa ranar da kike so ki gama horan da soyayyar ki. kafin ki buɗe baki ki ce ke ma kina so na yana gama faɗin hakan ya juya ya fita rinsa ido wuya ta yi ta dafe kirjinta tana tariyo duk wasu kulawa wanda ya bata a zaman da suka yi ko uhum ta ce sai ya yi saurin tambayanta menene ko me take so zama ta yi a kusa da gadon tare da faɗin ni ma ina son ka ya usman amma ina tsoro ina tsoron soyayyata ta zama pretending a gare ka komai naka pretending ne ya usman zan iya jimre wasan komai amma ban da wasa da zuciya Lokacin da ka samu zuciyata, na tabbatar a lokacin zan yi laushi fiye da yadda na yi a yanzu. To amma me makomata? Ta faɗa tana fashewa da kuka. Falon ƙasa Usman ya koma ya zauna ya riƙe kansa. Ba jimawa ya ji ana ƙunƙusa ƙofa. Tashi yayi ya je ya buɗe ƙofar. Mahabuba ce a tsaye ta ɗauke da annuri. Amma ganin yanayin fiskan Usman ya sa ita ma nata annurin fiskan gushewa. A hankali ta matsa da sallama gami da gaishe shi. Da ƙyar ya buɗe baki ya amsa mata gami da faɗin. Shigo mana mahabuba, ya mijin naki. Lafiyan salau shine ma ya ajiye ni, ya ce zai dawo ya dauke ni. Ya Usman, lafiya kuwa? Lafiya lau, me kika gani? Na ga yanayinka ne wani iri, ga idonka ya yi ja, ko baka da lafiya ne? Uhm. Kawai ya faɗa ya ɗauki ɗin motansa ya ce, Ki hau tana sama ni zan fita. Bai jira amsar mahabuba ba, ya fice don baya son magana. Saman mahabuba ta hau ta wuce ɗakin wuya amma bata ganta ba. Don haka ta wuce ɗakin Usman ta kwankwasa. Wuya ta zata Usman ne ta ce, Shigo. Da sallama mahabuba ta shiga, ta samu wuya zaune tana share hawaye. Da sauri ta ƙarasa ta ɗago ta ta ce, Wuya, nan ɗakin mijinki ne, zo mu je falo ko ɗakin ki. Ba musu suka fito falo suka zauna. Mahabuba ta kalle ta da kyau sanin ta ce mata, Wuya, Daga ganin yanayinki da kuma yanayin ya Usman ya nuna kun samu saɓani. Wanda har kuna horar da junanku ta hanyar nisantar kanku da juna. Wanda hakan babban kuskure ne. Ba wai ina so ki gaya min abin da ya shiga tsakaninki da mijinki bane ba. Duk da na san ke din ba mace ce mai yawan son magana ba. In ta wannan fagen ne zan shaide ki. Amma shawara ta a gare ki shine ki kama mijinki. Maza kana lallaba su ma ya kare da su. Bille wani abu ya shiga tsakaninku ki dinga nisanta kanki da mijinki. Akan me? Kar ki manta Mun shigo zamani ne wanda mata suke farautar mazajen wasu. Ko da yake ba sai na gaya miki ba, tun da kin ga alamu daga wajen Yusra. Wiya, in dai mijinki yana son ki, to wallahi an yi mai wuyar. Da haka yanzu ba lokacin shirme bane ba. Wallahi ki kama mijinki, wannan shine naki. Mijinki shine naki. Idan ya miki laifi, ki zamto mai yafiya akan laifin da ya miki. Allah ma muna masa laifi ya yafi mana. Bille mu 'yan adam ajizai? Idan kika yi masa laifi kuma, ki gaggawan tuba a gare sa, don ki samu ki tsira ranar gobe kiyama. Sosai mahabuba ta yi ma wuya nasiha, sannan ta yi mata tuni akan abin da ta manta. Sosai wuya ta yi mata godiya, mahabuba ta ce, Kin ga abin da ya kawo ni ban gaya miki ba, na zo same ku a cikin wannan yanayi. Albishir fa na zo miki da shi. Kai dan Allah, wani albishir ban na sha. Wuya ta faɗa cike da zumuɗi, tana gyara zamanta. Ina ɗauke da juna biyu. Jiya muka je asibiti aka tabbatar ina ciki na wata ɗaya da sati biyu. Bayan mun dawo a daren da labari ya karaɗe familin su Najib, shi ne fa ya mun kyautar mota. Na ce zan zo in nuna miki shi, shi ne wai bai yadda ba, shi baya son ganganci zai kawo da kansa. To da ya kawo ni ya ajiye ni shi ne ya tafi zai je ya dawo ya ɗauke ni. Ihu biya ta saka ta rungume mahabuba ta ce mata, Don Allah da gaske mabu, kina da ciki? Kuma yanzu kima kina da mota? Kai, amma wallahi na ji daɗi, na ji daɗi. Allah ya sauke ki lafiya, Allah ya raya mana bebinmu, ya fito mana shi lafiya. mota kuma Allah ya sanya alheri. Ashe za mu samu na zuwa ofis kenan. Mahabuba ta ce, uhm, Allah ya sa, don jiya da masa maganan aiki fuskan canjawa ta yi. Dama fa kin san ba kowanne namiji bane ba yake son matansa ta dinga fita aiki ba. Idan kika samu ma ya barki kika yi karatun to ki gode wa Allah. Wiya ta ce, tab ijan, na sha wahalan karatun kuma na ga aiki ya zo a hana ni zuwa zai yi kuwa? Zai yi mana wiya muddin kina son aljannan ki Shiru wuya ta yi ba ta sake magana ba suka ci gaba da hiransu. Suka kira Madina suka shaida mata mahabuba tana jiki. Madina cikin dariya ta ce, Saura wuya. Don haka Usman sai ya yi da gaske ya roƙi kullansa a cikin raga shi ma. Nan suka dinga mata tsiya, jinsu kawai take yi, amma hankalinta yana wajen Usman da mahabuba ta ce mata ya fita. Sai da aka yi la'asar, Najib ya zo ɗaukar mahabuba. A nan ta ga motan ta dinga ma uwarta fatan alheri. Da Amin Najib da mahabuba suka amsa, Tana tsaye har sai da suka fita a gidan tana ɗaga musu hannu. Kafin ta koma cikin gida tana fulani ɗin abin da za ta yi. Fitan Usman gidan abokinsa Anas ya wuce wanda ake shirin bikinsa nan da wata biyu masu zuwa. A can suka haɗu da sauran abokansu ana ta hira ana dariya amma shi ko ƙala baya furtawa. Iyakaci idan suka yi magana mo ya taɓo sa sai ya amsa da e ko a'a. Sai da aka yi isha wajen karfe tara ya musu sallama suka fito shi da mu da zumar za su haɗu gobe da safe karfe takwas har wajen mota Anas ya rako su yana faɗin. Amma Uzi, baka lafiya ne ko? Me ka gani Anas? Yanayin ka ne wani iri mana. Murmushi ya kwakulo ya ce masa, Yau ɗin ne na tashi a haka, kwata-kwata ban san me ke damu na ba, amma lafiya ta kalau. Well, haka ake so, to Allah ya kyauta. A gaida jeri. Anas da mu suka kwashe dariya a tare. Anas, bana son iskanci. Matar ta wuce jeri? Eh mana Tom. Anas ya faɗi yana dariya. Usman ya yi kansa cikin wasa ya koma cikin gida da gudu. Dariya mo ya yi ya ce masa, Kai, Anas akwai tsokana. Shi ma murmushi ya yi ya ce masa, Sai da safe, daga nan za ka wuce gida ne? A'a gaskiya, zan je in duba Madina da Arab. Ina jin sai karfe sha ɗaya zan koma gida. To ma idan na koma me zan yi ba kowa fa. Dariya Usman ya buɗe motansa ya shiga, ya kunna yana faɗin. A gaida mai son, zai ji dadin son. Shi ma mo ya shiga motansa. A tare suka kunna suka bar kofar gidansu Anas. Yana isowa gida ya jima a zaune a mota. Bayan ɗan ladi ya buɗe masa gate ɗin ya shigo ya faka motarsa a parking lot. Shiru yayi ya kasa fitowa a cikin motan ya jinginu da sit ɗin motan. Baya son ya shiga cikin gidan ya samu wuya, sai ka ce kurma ko fiska a haɗe. Amma idan bai ganta ba ji yake zuciyarsa kamar za ta fito waje. Da wannan tunani ya fito a motar jikinsa a sanyaye ya tunkara cikin gidan. Yana tura kofan falon subhanallahi ya furta ta da lumshe ido Wani sassanyan kamshi ne wanda bai taba jin irinsa ba, ya ji ya ratsa gidan yayin da ya shiga jini da jijiya da duk wata kusurwa ta gangan jiki da zuciya da kwakwalwarsa. A hankali ya fara daga kafansa wanda yake ji sun masa nauyi. abun mamaki, Flowers ya gani an watsa a wajen da yake tsaye, mai tattare da kalamai masu girma wacce take tsayuwa a zukatan masoya, wato I love you. A hankali yake bin kasan falon da kallo. Tunaninsa bai dauke ba sai da ya hango ba da wuya tana saukowa daga upstairs ta ci uban kwalliya cikin English ways, riga da wando masu matuƙar laushi. Fiskanta ɗauke da murmushi, wanda ya sa Usman soman tsaye ya kafa ta da idanuwa. Kasa ɗaukewa waye har ta gama saukowa. Tana saukowa ba ta yi wata wata ba ta shige jikinsa tare da faɗin. Oyoyo my boss aiki. Jin ya kasa motsi ya saka ta fitowa a jikin nasa tana kallon sa kamar yadda shi ma yake kallon ba kifta ido. Shagwabe fuska ta yi ta ce, wato shine ka kama hanya ka fice baka gaya mun ba ko? Tun safe shine sai yanzu kake dawowa har tara da wani abu. Ni kan ma na yi fishi. Ta faɗa tana turo baki tare da juya masa baya. Hannu Usman ya saka ya juye da ita. Ya rungume ta tana juya sautin bugawan zuciyarsa yanda yake bugawa da sauri da sauri. Cikin kasalalliyar murya ya ce mata, Badawiya, what is all this? Murmushi ta yi ta kamo hannunsa ta ce, Na san ka gaji, mu je ka yi wanka kar abincinka ya huce. Ta ja hannunsa suka haura sama. Shi kuwa sai binta yake tamkar rakumi da akala. Da suka je ɗakin har taimaka masa ta ya rage kayan jikinsa. Duk da dai komai tana yin sa ne cikin dauriya don ta yi alkawari a yau za ta karɓi mijinta. Za ta karɓe sa kuma za ta faranta masa fiye da tunaninsa. Bata ba shi daman yin magana ba ta fice a cikin ɗakin ta koma ƙasa. Sai ta sai da daidai lokacin da take tunanin ya gama shiryawa kafin ta koma. Ta same sa ya sanya jallabiya yana murza turare a tafin hannunsa. Sake shigewa ta yi jikinsa tana makalewa sai ka ce mage ciro ta yayi ya saka tafukan hannunsa guda biyu a fiskanta sannan ya ce mata badawiya kin karbe ni kin karɓe ni ne ko kuma so ki yi wasa da zuciyata ina so ki sani idan kina so ne ki yi wasa da san da nake miki ina son ki miki cewa ki saka a ranki za ki rasa ni zan bar miki duniyar zan toshe masa baki ta yi ta fashe da kuka ta shige jikinsa ta rungume shi sosai tana kuka ya usman ka yafe min na tuba na tuba don Allah ka yafe min ina son ka sani ni ma ina son ka kuma na karɓe ka a matsayin mijina ba iyakar farin ciki na ko dariya ta kaɗai ba na mallaka maka zuciyata da gangan jikina da komai nawa kai yadda kake so da matin can ni mallakin ka ne ba na wani ba ina son ka ina son ka ina ƙaunar ka mijina faɗin yadda usman ya shiga farin ciki ta lokaci ne Hawayen jin daɗi ne kawai ya zubo masa. Ya sake matse ta a gangan jikinsa, yana jin tamkar ya saka ta cikin jikinsa saboda tsananin so da ƙaunar da yake mata. Sun jima a haka kafin ya ɗago ta ya ce, Barita, anya ba mafarki nake ba kuwa? Don Allah idan mafarkin ne, duniyar mafarkin ta fiye mun na zahiri, a bar ni a haka har mutuwa ta Ba mafarki ba ne ba ya Usman, zahiri ne. Idan ma mafarkin ne, kana farkawa abin da ka gani a cikin mafarkin shi za ka gani a zahiri To ta ya zaki tabbatar min ba farki bane ba? Ya faɗa kamar yadda ta yi magana ɗazu a shagwabe. Abun ma dariya ya bata. Hannuwanta ta ɗaura a saman wuyansa ta kashe masa ido ɗaya sanin ta ce, Ina dai ba za ka suma mun ba idan na tabbatar maka cewa ba farki kake yi ba. Eh, zan nuna miki ni jarumi ne. Dariya ta yi mai sauti sanin ta ce, Yanzu nan kuwa zan kwace jarumtar taka. Tana gama faɗin hakan bata jira ya sake magana ba, ta haɗe bakinta da nasa. nan ta hau bashi wasu hot cases cikin wani salo wanda ita karan kanta bata san ta iya ba sai ta tabbatar ta haukata sa ta birkita masa lissafi ta sake sa tana dariya tana faɗin jarumi zo mu je ka ci abinci saurin janyo ta yayi cikin murya kamar wanda ya bugu ya ce na na ƙoshi please bari ta sai kuma yayi shiru faɗi mana please abin da ya sake cewa kenan ta gane abin da yake nufi Daka ta gyara tsayuwanta. Ta ƙara shigewa jikinsa ta ce, Yau rana ce ta musamman a gare ni ni da kai. Rana ce da na yi alkawarin zan faranta maka. Duk abin da kake so ka ɗauka a jikina naka ne. Hawaye ne fara fara zubowa idanunta tana jin bugun zuciyanta yana ƙaruwa. Gado suka zube, Usman ya hau aika mata da manyan sakonni masu tsayuwa a rai. Sun daɗe suna abu ɗaya inda take taimaka masa tana maida masa da martani. Sai da a kusancin magashi ta dakatar da shi ta ce, wasu ake? na manta abu ɗaya fa kallonta yake yi da jajayen idanuwansa kamar gauta ya ma kasa magana yana jira ya ji menene ta manta kaza ta ka san dai ranar da aka kawo ni ban ci ba ko wahala kawai ka bani ka sa saurin toshe mata baki yayi ta saka hannu ta ture masa hannunsa tana yunkurin tashi tare da faɗin gaskiya ne kam ka je ka nemo min kaza sai na ci tukunna kafin na da sauri usman ya bai maida ta kan gadon murya yana rawa ya ce mata don Allah ki hakuri, ki bari gobe ko kaza guda goma ke so zan je na siya miki amma don Allah banda yanzu ki yi hakuri, ki taimaka min don Allah tura baki ta hauyi Usman ya girgiza kansa daina za a yi shirya badawiya haka Allah ya halicce ta da daru da kuma rigima haka ya dinga lallaba ta har ya samu abin da yake so a yau ma ta jiga ta sosai fiye da ranar farko don sai da Usman ya juye mata buhun ƙauna wanda ya kwana biyu yana mata Tun tana daurewa har ta kasa, ta koma masa kuka tana ture sa. Shi kuwa tsumi wani ta kwankwaɗa ne yake ƙara fiskansa. A gaskiya badinsa ta musamman ce. A wannan dare Usman ya hana wuyar rintsawa, sai gefen asuba bacci ya kwashe su. Haka suka makara sallan asuba sai wajen karfe tara kafin suka yi. Ita kan ma a zaune ta nata sallan, tana idarwa ya bata magani tare da ti mai kauri. Ta sha nan a jikinsa ta koma bacci. Sai da baccin nata ya yi nisa kafin ya kwantar da ita ya saka mata filo ya fice a cikin ɗakin. Abincin da ta dafa musu jiya ne ya kwashe ya saka a cikin firij sannan ya fice domin neman kaza. Sai sha ɗayan safe ya dawo da manyan ledoji. Ya ɗauki tire ya haura sama da shi har yanzu kuma bacci take yi. Ajiyewa ya yi sannan ya shafo fiskanta yana murmushi. Ya haura gadon ya janyo da jikinsa ta sake lafewa. Nan shi ma baccin ya kwashe shi. Ba su farka ba sai uku saura. A tare suka yi wanka cikin soyayya ya ja su suka yi sallah. Bayan sun idar ya tura mata wannan babbar tire din gabanta. Da sauri ta janyo don wani irin kafurin yunwa take ji. Don abu da ta ci jiya Usman ya kwakule kaf. Tana budewa wasu manya-manyan gasassun kaji tima-tima guda uku ta gani. Kallonsa ta yi ta saki murmushi ta da rungume sa ta ce na gode ba tsaki. Murmushin shi ma yi mata. Ta naɗe kafafuwanta ta fara ce ya koma gefe ya zauna ya zuba mata ido yana kallonta. Ta kalle sa ta ce zo mu ci girgiza mata kai yayi alamun a'a ita kuwa gyara zama ta yi ta haɗi barka kazan nan tana korawa da five alive ta ci sosai don kuwa ta ci rabin ɗaya kafin ta kalle sa tana yatsa ne fuska da ce na ƙoshi barin tashi na kai sauran firiza tana tashi ya karɓa ya ce yi zamanki zan kai miki gimbiya ta. ya faɗa yana ficewa murmushi kawai ta yi ta shige toilet wannan rana fa an sha soyayya kamar ba za a mutu ba Usman ji yayi kamar ya sake zuwa ofis ya rubuta wani hutun amma ba hali. Haɗuwan da suka tsara za su yi da safe da abokansa shi kama ya manta. Sai ce musu yayi kawai kar su jira sa yana da uzuri. To an gaishe ku jikokin goggo. Kun saka ni sai bayani nake ta yi sai bayani nake. Ba abin in gutsure ba na rage labari. Ba abin <laughs> To ai shi kenan. marubuciya ce tana bibiya na zaki ce ma mu fi da ai kawai kaza kaza ai da kin karanta kawai gashi nan gashi nan to shikenan dai gashi nan na dan fiske na dan aje fillancin na karanta muku don na dauka an gama a wancan episode din ashe akwai saura a gaba to ai shikenan masu sauraro duka duka anan zan dakata sai mu tara a kashe na gaba da yardan Allah za mu daura daga inda muka tsaya da wannan nake cewa masu sauraro ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke alherin Allah ya kai muku ku huta lafiya sun so ne in ya tashi kwai wahala bai dawowa in yana gudun matsala ka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi da so halitta ne so kai girma cikin sana sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne ma batun da kake nawa ya tuna mini nema ina jin ka sai jiki ya hauyin girma yadda ta soyi wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure ba na yi mun kokari amma na yaba na kushe an shayi mun gargadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta tafi ta bar na ina hakar reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun ne zahiri ya tashi na hannun zaune za na boye ba soyayya ta yi min rakiya kankala manta Tuni kaɗai take tutiya Ta shafa dayi don babu ne waiwa ta ƙara soyayya Na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya Ashe ashe tunanin da ne darasi zai ban a soyayya Ashin da ne ya can baya ne ba shakka gashi na ɗiba Mix by Jack.